الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الله الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محفدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام به اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أعرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ɗan uwa musulmi barkanmu da saduwa a cikin wannan yammaci na 23 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yan uwan musulmi ba mu manta ba cikin hukuncin Allah subhanahu wataala yau ma ya dawo da mu cikin wannan masallaci mai albarka masjidu abi hurairah radiyallahu anhu wanda yake nan unguwar kigoma a nan zon sabon a cikin garin abuja wanda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba manta ba jiya mun karanta aya ta biyu wanda insha Allah ta'ala yau ma za mu dan koma kan wannan aya mu dan tattaba abin da za mu dan iya faɗa sai kuma mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar da aka saba wannan yake cewa malam Allah ya kara malam lafiya amin Allah ya kara nisan kwana me hukuncin wanda ya yi cikin shege kuma aka zubar wannan mata ke ta yi cikin shege kuma ta zubar in har cikin ya kai wata hudu lokacin an hura mai rai ke da to a mazhaba ta hanabila ta kashe mai rai kamar ka kashe ɗan shekara 60 ne idan har jinjiri ya kai wata hudu a cikin ciki aka zubar da shi to daidai yake da an kashe ɗan shekara 60 hukuncin ɗaya a wajen Allah hatsari ne mai girma sai a kiyaye Allah gafarta mana wannan yake cewa wa dan Allah addu'ar ko tsiruwar kanwar mahaifiya ko kanin mahaifi ko kanwar mahaifin mutum na tasiri akan mutum eh kan yi tasiri domin ita kanwar mahaifi kamar da hadisi ke cikin sunan na tirmidhi 1904 al-khalatu bi manzilati al-umm manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita kanwar mahaifiya tana matsayin uwa ce a wajen shayarwa da wajen reno da kowa kuma ne to idan mutum ya iya mata wani abu zai iya tasiri a kan shi don haka mutum sai ya hattara domin waɗansu daga cikin eh, musamman matasa ba sa kyautawa an rene shi an mai abin da ya kamata a mai amma tutun da shi ya girma shi kenan su ruwansa da kowa ya wulakanta wanda ya ga dama ya wulakanta to wannan kuskure ne Allah madaukin sarki ya gafarta masa wanda ya ce ah, ah, Allah ya kara malam lafiya amin ya ce don Allah malam ne ingancin hadisin da yake cewa tsokar alkur'ani ah, baya inganta kasar kwana uku e hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda hadisin yana cikin sunna na Abi Dawud hadisi na 1390 aka hadisin ya tabbata cikin sunan na tirmidhi hadisi na 2949 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yafqahu man qara'a aqalla min thalathin ina ba ta mana fahimta ba zai fahimci alqur'ani ba wanda zai karanta alqur'ani ƙasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba domin yana guje-guje ne domin ya karanta ya samu ya sauke shi burinsa kenan shi kuma alkur'ani ana so ana karanta shi ne da tadabburi kana yin kana lura da ma'anonin da yake cikin alkur'ani mun fahimta akwai ruwaya cikin sahih bukhari 5551 ruwaya karanta karanta fata 4008 da kuma 5508 ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanbaghi an yuqra aqalla min salatin bai dace a karanta alqur'ani a sauke shi tun daga bango zuwa bango ba kasa da kwana uku ma'ana kwana ɗaya ko biyu sai dai ukun hudu biyar shi sanya magabata suke saukewa mafi karanci a cikin kwana uku amma ba wai a kwana ɗaya kwana biyu ka sauke ba mun fahimta ya kamata a kiyaye wannan Allah ya kafa mana wani mutum ne jiya juma'a ya yi kurici cewa zai kafurce a ranar lahadi a coci shin malam yaya musulunci shi yana nan a musulunci inda bai kafurta ba sai a yi kokari a kamo hannunsa a bashi hakuri idan watakila yunwa ce ta dame shi sai a nemo wani ya nemo abinci ya bashi idan damuwarsa watakila kudi ne bai da shi sai a nemo wani bawan allah ya bashi domin ya zauna a musuluncin ya fi mana alheri mun fahimta Allah gafarta mana to shikenan bari mu tafi kan aya ta biyu da muka kwana akan ta jiya bismillah ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا fa'iza balaguna ajalahunna idan su matan suka kai lokacin gama iddarsu fa'amfiku hunna bi ma'arufin ku riƙe su da kyautatawa da abin da aka fi shi sani na ihsani au fariku hunna bi ma'arufin ko kuma ku rabu da su da kyautatawa shi ma amma wa ashhidu wai ajrin minkum ku kawo shaidu cikin waɗanda suke adilai a cikin kunji Allah wa ashhidu da wai ajlin minkum wa aqimu shahadata lillah sannan ku tsayi da shaida tsakanin ku da Allah Allah ya ce zalikum wannan abin da aka faɗa muku yu'aw bihi ana wa'azi da shi ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ga wanda yake yin imani da Allah da kuma ranar ya ومن يتق الله دو وندي يسر دوكات الله يجعل له zai الله mai mafita allah ya مفتا na daga ciki. nan fa idza balagna ajalahunna ai idza qawabna ajalahunna idan sun yi kusa da ajalin su ne kamar da muka faɗa jiya idan sun yi kusa da ajalin domin daga mace ta gama idda shikenan ta zamo kaman hotel wani ma zai iya zuwa ya nema amma abin da ake nufi idan sun yi dab da ajalin lokacin gama iddar su to kai da ka san kayi saki kayi maza maza ka dawo domin ka dauki matakka. Allah ya baka wannan dama tazarar da Allah ya ajiye tsakanin sakin mace da gama ta tazara ce ta wata uku Allah ya ce kuma in za ta yi iddarta yi a gidanka kun san hikima hikima shine idan tana zaune a gidanka in da wani abu ne ya sanya kai fushi to ƙina za ka sauka a cikin lokaci ƙanƙani. amma idan baka ganin ta nisan da ta da kai sai iya nisanta zuciyarka da zuciyarta mun fahimta amma idan kuna kallon juna watakila sai ka tausaya mata cewa ga yara tsakaninku da ita a'a tana maka kaza watakila da ita take dafa maka ruwan wanka to yanzu kuma da ka sake ta kai zaka dafa da kanka kana zuwa ɗauko bokiti yau gobe jibi sai ka ji wahala sai ka ji mutum ya ce ashe tana da amfani to na dawo da ke Shi shikenan dama hikima ta shari'a kenan fa na balagna ajalahunna amma idan lokacin har ya kare ko kuma dabda lokacin zai kare ko hannu bi ma'rufin ku rike su da kyautatawa wace irin kyautatawa dukkan wani ihsani da za ka yi idan ka ga lokacin ya yi ka dawo da ita idan ka dawo da ita kuma sai ka rike ta da kyautatawa inda akwai abin da ya shiga tsakaninku da ita na rigingimu to sai ku yi ƙoƙari ku daidaita bi ma'rufin da kyautatawa dukkan wani abu da za ka iya mata na kyautatawa ka yi abinci ne a'a kudi ne a'a sutura ce duk abin da ka sani ka yi sai ka yi domin Allah madaukakin sarki ya labarta mana a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cewa wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi wanda ake aifa mai yaya shi miji kenan lahu rizquhunna azurta su matan yana hannun shi ma'ana ciyar da su na abinci yana hannunsa wa hunna da tufatar da su amma Allah ce bil ma'ruf da kyautatawa hadisi ya tabbata a cikin sai muslim 1218 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kaga hadisin yayi daidai da kamar yadda ayat ta faɗa akan ku inji Allah ciyar da su yana kan ku tufatar da ku yana yana kan yana tufatar da matan yana kan ku bil ma'ruf amma in ji Allah yace da kyautatawa ta abin da yake al'umma ta san shi malamai suke ce bil ma'ruf shine bil mulabata wannan shine abin da yake ne ka rike ta da kyautatawa idan da rigima ce ta shiga tsakanin ku watakila tana zagin ka ne to sai ka yi kokari ka kiyaye abin da ya sanya take zagin ka domin ta zo ta ne zagin ka fa'amtikuhunna wannan ayan nan jumlan nan kawai fa'amtikuhunna malamai suka ce to yana nuna cewa idan mace tana dab da gama iddata to zaka ce ka dawo da ita domin dawowa da mace kashi biyu ne akwai arwaji'iyyatu bil akwai dawowa da zance bakin kai ce na dawo da ke shi kanshi al-rafi'iyyatu bil qawl din malamin suka ce kashi biyu ne akwai as-sarih akwai al-kinaya as-sarih shine kowa ya fahimta in ce raja'tuki ko irtaja'tuki ko rajattuki magana ta kare na dawo da ke zuwa ɗakin aurenki abinda ake nufi kenan amma kinaya shine ce anti fi qalbi kama kunti ce yadda kike a cikin zuciyata kamar yadda kike da ba canza ba ina fata mana fahimta kaga kana nuna mata kalmar ta soyayya kina kina nan a zuciya ta ko kuma mutum yayi kinaya ce, misali ah, ah, an ki mra'ati kai fa mata ta ce kaga idan mutum ce mata shi ke ai kana nan a cikin matan shi kenan ina fata mana fahimta to wannan shine ar-rafi'iyyah bil qawl wannan jumhurul ulama jumhurul fuqaha sun tafi akan cewa wannan babu khilafa a tsakanin shi magana ce wacce take haka take amma bangare na biyu shine ar-rafi'iyyah bil fi'l dawowa da matar a aikace akwai wanda ba da baki zai faɗa ba domin tana idda a gidan nashi mun fahimta to ya za a iya dawo da ita kuma shi bai faɗa ba domin akwai mutumin da yana cin girman kai shi ya ce ma matarsa na dawo da ke ko kuma ya zo durkusa mata domin shi daga an taba shi zai fara cewa yanzu ni kin da ni wada kenan ko kin da ni karamin mutum kin da ni kaza karamin mutum to ko wada aka yi yadda kai in dai Allah zai sanya mata ka ta dawo ka ai magana ta kare to malamai anan sun kashe sun fasu malamai sun fashe gida uku shin idan mutum a aikace yana so ya dawo da matashi ya zai hanafiya suka ce tahsulur raja'a dawowa da mata yana yana tabbata ne bin jima'i wa muqaddimati mutum kawai dama ya san sake ta to tana yi tana idda a gidan shi sai dan zaga ya shige dakin ta in ya shiga dakin sai kwanta da ita shikenan ta dawo ke ko kuma a wa muqaddimati ya dan kai hannu ya rungumo can yayi can ya kama bakin shikenan magana ta kare wannan in ji hanafiya suka ce nawa aulam yanwi ya yi niyya ko bai niyya ba in je har ya kwanta da ita ko ta dawo kawai mun fahimta malikiya kuma suka ce a'a eh arraj'atu tahsulu dawowa da mace yana faruwa ne bil jima'i muqaddimatihi amma bi sharti an yanwiya da shartin sai yayi niyya domin hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi na daya innamal a'malu bin niyya sai ya yi niyya ina fata mana fahimta shafi'iyya kuma suka ce a'a Ta tahsulu raj'a dawowa da mace yana faruwa ne kawai bil jima'i fakat idan ya kwanta da ita kawai shi ne kade hanya idan babu wannan to magana dawowa ma bai taso ba ina fata mana fahimta to a nan. su kuma hanabila suka ce a'a yana da kyau idan mutum zai dawo da matar sai zama bil qawl da magana kawai da magana kawai sai ya fada kawai idan ba faɗa ba maganan kwanciya da waye dubbar ta fata to amma Allah madaukin sarki ya ce fa idza balagna ajalahunna kaga ana maganan dawowa da mace ne sai Allah ce fa amtikuhunna bi ma'rufin ku su da kyautatawa dalilin da ya sanya shari'a ta ce mace ta yi idda a gidan daga cikin hikima ta Allah al-hikmatul ilahiyya shine yana iya yiwa dadewar da kuka yi wata watakila kuna fada da juna sai ku iya fahimtar dalilin da ya sanya kuke yin fadan a cikin wannan zaman da za ku yi a cikin gida gida daya amma daki daban-daban yau ba za ku zo ku dinga kwana daki ɗaya ba dole ne a raba daki ita tana can kai kana can to a nan wajen shi sa shari'a ta ce shin idan mace aka sake ta ya kamata ta dinga yin ado to nan ma malamai sun fashe gida biyu shafi'iyya da malikiya suka ce idan mace an mata saki raji'i sai saki na dawowa to bai halatta ta dinga yin ado a gidan mijin ba bai halatta ba amma hanafiya suka ce da su da hanabila suka ce tabbas ta yi ado wannan adan aishi zai jikin hankalinka kun san wadansu matan daga an sake ta inda tana kwana uku ba ta yin wanka to daga ranar da ka sake ta irin adan da za ta dinga cancabawa kai kanka kasan na daban ne za a yi na daban a daga wato a daga can sama dan kwalin a daga shi sama a zo a dinga maka barazana kai kuma idan ka ga girma wadda sai ka dinga oho oho dai amma kai kafin da kake ji a zuciyarka daga nan sai ka ji mutum wata ran idan ta zo gilmawa din nan kuma sai zai ce zo nan na na hakura shi ke nan magana ta kai ina mata mana fahimta to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin hikima ya ce to fa amsikuhunna bi ma'rufin rike su da kyautatawa rike sun da za ka yi da kyautatawa a cikinsa kada ya zamo kana zama da matar kana nuna nata kana gaya mata faƙaƙen maganganu duka waɗannan bai tabbata ba cikin shari'a hadisi ya tabbata hadisin a cikin sunan na sayi muslim 1218 manzan Allah ya ce ittaqullaha bin nisa ku ji tsoron Allah ku kiyaye doka ta Allah akan maganar mata ta fa innakum aghadtumuhunna bi amanatillah domin kun ɗauki matan ne da amanar Allah واستحللتم فروجهن بكلمة الله كن هلك تفرج ما جاد كلمة الله أما سيوني يدوك ما تا يدنك وراتا يدنك شمت متنشي إذن تبك أن تامك ري تامك أبن دبيداتي با ga sauki nan Allah ya kawo mana sauki hadisi cikin sunan na abi dawud 2143 hadisin ya tabbata cikin sunan ibn majah 1850 hadisin ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal 20 da 11 da 22 da 45 da kuma 30 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tahzun illa bil kada in zaka kaurace mata ka kaurace a ko ina a a cikin gidan idan kuna kwanciya kanka zo sai ka koma kasa idan hakarkarin ka ya maka ciwo kai ka janyo kanka sai ka kwanta a kasa tun da fushi kake amma abin ta kai ci wani sai ya dawo da matar amma ya ci gaba da musuna mata sai ya yi wata biyu ba sa magana da suna wani ya ce maka aini idan aka yi fada da ni da ka gani ba a shiryawa da ni ta wasu yana gani shi jarumi ne to gidan aljannar Allah ma babu waɗanda suke shiganta sai waɗanda suke masu sauki ina fata mana fahimta hadisi ya tabbata cikin musulun na abu ya ala dubu biyar da sittin sai yi jami albaniya inganta dubu shida da ɗari hudu da tamanin da hudu man kana layyinan hayyinan sahlan dakalar jannar duk wanda ya kasance mai sauki mai kwantar da hankalinsa Ba ya ɗagawa ba ya jin kan shi wani ne to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa harramahu Allahu ala nar Allah ya haramta ma wuta ta ci naman shi to mutum ya kasance mai sauki kar ka kasance mai zafi don an maka kace kai ba za ka haƙura ba ku duba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da matan shi suka musguna mai karshe ne sai ya kaurace sai ya koma masallaci kai ma zai idan ta addabe ka koma masallaci mana ko ma ka masallaci ka ci gaba da kwana amma an ka koma masallaci za ka ji maganganu a wajen mutane idan mace ta musguna maka karasa yadda za ka yi Allah mazaukin sarki ya ce ka yi haƙuri Allah ya ce fi fa'amfiku hunna bi ma'arufin ku rike su da kyautatawa malamai suke ce yana daga cikin kyautatawa kana kallo mace tana maka abin da yake bai dace ba sai ka nuna mata nasiha ka nuna mata abin da take ba daidai bane kullum ka dinga kyautata mata kana gaya mata magana mai kyau suratul ali imran aya ta 59 Allah yake cewa manzon Allah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min In inda ka kasance mai zafi mai kaushin hali, to da dukkan al'ummarka sahabbanka sun watsi sun barka haka ne amma manzon Allah bai da kaushin hali bai da zafi in ba an taɓa doka da Allah ba bari ku ji wani bawan Allah yana cikin fannin ta'amul da zaujai matar shi ce ta zo ta same shi ta fashe da kuka sai ya ce me yasa kike kuka sai ta ce inna inna inna ja inna jaraki makota na ne suke aibanta ni suke zagi na suna ce mai falafalan kunnuwa yadda ake rike mace da kyautata shi kuma zai ce haba yabbi alayki an tafrahi bi zalik ki farin ciki da haka ta ce in yi farin ciki da katon kunne sai ce e kwarai kuwa ai na ji masu hikima suna cewa man tsalat uzunuha duk wanda kunnen ta ya kasance falafala kuma kunnen falafala ne da gaske sai ce duk wanda kunnen ta ya kasance falafala to tsala ha, shekarun da zai yawa a duniya ba za ta mutu da wurwa sai ta kwashe da dariya sai aka rungume shi ci duk wannan fa siyasa ce ake so a koya maka fa fa ko hunna bi ma'rufin sannan Allah da yake ku rike su da kyautatawan aw hunna bi ma'ruf ko kuma ku rabu da su da kyautatawa to wata rabuwar ma idan ka saki mace ba a so ku yi tsiyatsiya a'a idan akwai mota ka siya mata bar mata ka siya mata gida ka bar mata idan wataƙila kayayyakin ta dama ka jade baka siya mata kayayyaki ba ka je ka mata akwati guda biyu ga wajen karfinka a in za ka yi akwati biyar ka mata akwati biyar in akwai wani zinari ma da ba ka tsaya mata ka ibo wadansu kudade ka bata wannan ne au fariquhun nabi ma'ruf amma yanzu al'umman mu muna yin haka ai kai in ba a yi wasa ba duk abin da ka tsaya mata ma wallahi wani tsaya kwaci wani haka zai fata ta tafi gidansu ma babu takalmi saboda tsabarin bala'i wani kuma kayan jikinta kadai zai bata da shi duk abin da shi ya san ya siya to ba zai bata ta fita da shi ba wannan ba rabuwa ce ta alheri ba Allah ya ce au fariquhunna bi ma'rufin idan rabuwar za a yi to a yi rabuwa ta mutunci suratul baqara aya ta 241 Allah ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin idan ka sake mace ma wannan haƙƙi ne a gare a kan masu tsoron Allah inji Allah sai a dinga kan jiyar da su daɗi duk abin da ka san zaka mata in ka sake ka tana idda a gidanka ma dan kaji da dan waye in ka so sai ka ce ya rungo kai mata daki kaɗan sai yin abu kaza kai mata duka amma mun fa yanzu daga an yi sakin kafin in dawo daga ofis kar in ganke a kofar gidan nan abin da yake faruwa kenan سورة البقرة آية 236 التي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين التي ومتعوهن كدنك جيد سوداني alal musi qadaru ga wanda yake cinyarwa a gwargwadon yadda ya samu dama wa alal da kadaru wanda kuma Allah ya kafara arzikin shi shi ma yadda zai iya samu dama yayi amma aka fi haqqan alal muhsinin wannan abu ne da ya dace ga waɗanda suke masu kyautatawa Allah sama na daga cikin su duk fa ana so al'umma ta dinga zama lafiya ne amma magana iddan nan da aka dinga yi kai idda da yi kaza malamai suka ce hakkin matar da aka aureta aka shiga cikin ɗaki da ita ne kaɗai take da wannan abubuwan da muka faɗa suratul ahzab ayata 49 ya ayyuha allazina amanu idza nakahtumul mu'minati kuma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunha ta Allah ya ce idan nakahtumul mu'minati idan kun auri mata mu'minai thumma qallabtumuhunna sannan kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku shafe su ma'ana kafin ku kwanta da su fama da lakum alaihinna min iddatin ta'tadunha babu wata idda kuma da za a dinga irgawa dai Allah ya ce wa ahsul idda baya to magana idda babu shi tunda dama baka kwanta da ita ba dama dalilin yin iddan ana so a samu bara'atul rahim mahaifar ta zama ta kubuta saboda me ana son ya zamo an samu siyanatu ma'in rajul maniyin mutum ya zamo ya kubuta da maniyin wani kada wani ya zuba wani ma ya zo zuba a ce yaron nan baban shi nawa a ce baban shi goma wancan baban shi ne wancan babansa ne dalilin shari'a kenan ina fata mana fahimta to a wajen jiyar da daɗin kansa yadda mutum idan sun rabu da mata zai jeje ta dadi daɗi malamai sun fashe a nan ma gida uku magana ta farko suka ce wato wato tajibu malamai suka ce ya wajaba wannan ruwaya an same ta daga Ali bin Abi Talib akan cewa ya wajaba mutum ya je da ita daji dole ne ko ya ki ko ya so amma malikiya suka ce to sahabbu yana dai da kyau mutum ya samu dama ya ina fata mana fahimta hanafiya da hanabila suka ce a'a hakan yana da kyau ne lil ga wanda aka fawwana mata lamarin saki a hannunta ita ce take da wannan dama kun san jiya mun faɗa akwai mutumin da zai ɗauki ragamar saki ya ɗaura matarsa ya ce ke ki saki kanki lokacin da kika ga dama saki na hannunki to a nan malamai ma sun fashe gida biyu idan mutum ya ce ya ɗauki ragamar saki a hannun mata ya bata to idan ta saki kanta yaya kenan waɗansu suka ce idan ta saki kanta ta saku saki uku malikiya suna ciki tana sakin kanta to shi kenan ta tabo ba za ta dawo ba tofa magana ta biyu kuma suka ce a ah, ƙwalƙatar rajiyya wahida saki ɗaya ne idan idan ta saki kanta sai kuma ka dawo ka guje ta ka ce to ki dawo da kai ki da Allah to ba kai ka ce ka nika mata komai a hannunta ba Allah madaukin sarki ya gafarta mana shi ya sanya ɗan adam ya kasance yana kiyaye doka da Allah sai Allah ce au fariquhum bi ma'rufin sai Allah ce wa ashhidu zawai ajrin minkum idan aka yi saki ko kuma za a yi kome Allah ce wa ashhidu a kafa shaidu amma shaidun zawai ajrin minkum masu adalci a cikin ku anan malamai suka ce shaidun da za a kafa akan saki ne ko kuma akan kome waɗansu malamai suka ce fi tsalaki a wajen saki ne mutum ya kafa hujja na saki wanci waɗansu suka ce a fi raja'a a wajen dawowa ne amma ma'anar ayar in ji malamai kamar imamu kutubi yake cewa wannan wa ashhidu zawai adlin minkum al-ishhadu fil fulqati warraja'at jami'an shaida ana so a kafa shi ne a wajen saki da kuma wajen dawowa da mace duka wannan ya inganta mun fahimta idan mutum zai saki ya kawo shaidu idan mutum zai dawo da mata ya kafa hujja cewa ni fa na dawo da wance domin al'umma su sani shi sa Allah ce wa ashhadu zawai adlin minkum masu adalci a cikin ku sai Allah ce wa aqimu shahadati lillah ku dinga tsayi da shaida da shaida tsakanin ku da Allah nan as-siddi al-kabir in ka duba littafin ah, zadul basiri na ibn ibn al-jawzi mujalladi na safar shami na 290 yake cewa wa aqimu shahadata lillah ay ishhadu ala al-haqq wadanda za su ba da shaidan ku dinga ba da shaida akan gaskiya domin akwai mutumin da tsakanin shi da abokinsa ne zai kira shi ba da shaida a matsar yake idan magana ta kai kotu akwai mutane a yanzu da su suna zaune a bakin kotu za su sa manya-manyan malin idan ka zo ka same su ka ce musu wane na saki matata ya za a yi ina so ka zo ka ba da shaida zai ce zai sai ku yi ciniki da shi nawa za ka ba shi haka yana faruwa yanzu a najeriya to irin waɗannan masu adalci ne Allah ya ce wa ashhidu zawai adlin minkum kuma wa aqimu shahadata lillah a tsaye da shaida tsakani da Allah in ka san kai saki to ka faɗa in baka yi baka ce baka yi ba domin a cikin saki akwai akwai saki wanda ake kiran shi al-mukhti talaqul mukhti akwai saki na kuskure mutum ba matar yayi nufin ya saka ba malaman fiqh suka ce mutum ne yana zaune a gida da matan guda biyu sai yake cewa duk wanda take taho wannan ya ji tafiyar mata duk wanda take taho wannan na kace ta tana jin haka sai ta koma da baya da baya da ta koma da baya da baya sai ta kuya ta shiga ɗakinta kai kuma da ka zo kai baka iya sanin wacce ce a ciki ba to ya za ka yi kai kuma ka ce wanda take taho wannan ita kuma ta koma da kuya to akwai saki na kuskure da mutum yakan iya yi kuskure shi ne mutum malamai suka ce to saki na kuskure wannan jumhurul ulama sun tafi malikiya shafi'iyya hanabila da hanafiya duka sun tafi akan cewa idan mutum kuskure ya yi, ya saki mata su sakin bai yi ba da kuskure ya zo ne zai zo ya ce ya ce ya faɗi kamar misali ya ce ah, Allah madaukin sarki ya ce ya faɗa a cikin suratul talaq surat saki sai ce anti talik bakin sa sai uku ce bai sani ba yace na sake ki to malamai suka ce wannan kuskuren matar shi tana nan saboda sun kafa hujja da ayat da take cikin suratul nahl ayat ta 106 man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim ubangiji ta'ala yake cewa man kafara billahi wanda ya kafirce da Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa da yayi wannan aya ta sauka ne akan Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir yana zaune sai kafirai suka kama shi suka ce sai ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a gaban shi aka kashe iyayensa sai ya zaga ba wai dan yana so ba zuci shi ba ta so sai Allah ya saukar da wannan aya to waɗannan malamai sai suka suka dan dosano fahimtar a cikin wannan aya suka kafa hujjar shida, mun fahimta in dai mutum yi zuciyar shi ba haka take so ba ba ya sa kenan ba to kenan. da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisin yana cikin ah, yana cikin sunna ibnu majah 245 إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ألا an يافع الأمة عن kuskure الخطأ كسكري da mantuwa? kun ji wa mastukrihu alaihi da abin da aka tilasta mutum a ciki to idan wannan ne to an yafe wa mutum sakin bai yiwu ba mun fahimta amma khilafa lil hanafiya hanabiya suka ce a'a sakin yayi to amma dai mun gane cewa sakin bai yiwu ba ko domin jumhur aka ce jumhur da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan fatawa to a nan wajen akwai da Allah mazaukin sarki ce wa aqimu shahadata lillah ku da shaida tsakaninku da Allah in ka san kai ka faɗa to akwai talaqul mukri akwai saki na wanda aka tilasta shi wani yazo ya same ka ya sa maka bindiga ce ke ka saki matarka to ya zaka yi to da ya kashe ka sai ka ce eh na saka wance ki je na sake ki malami suka ce baka saku ba kuma wani ya ce magana ta tumbur bata saku ba saboda tilasta ta aka yi wannan hadisin da na faɗa yanzu inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi ina fata mana fahimta amma ta kowace fuska idan mutum har ya kuskura ya furta to saki ya tabbata to amma akwai wanda shi kuma ya kudira zai saki matarsa kamar yadda ya faru da wani magabaci ya zo gida kenan ya shirya zai saki matar yana shigowa kawo abinci sai ganta tana ta aiki ki kawo mu abinci sai ta kawo mai da ta kawo abincin yana dan cin abincin yana tunanin ya kamata ya fike ta can ko sai ya hange ta tana wankewa yara bayan gida tana kaza sai in ke kama shi sai ce kai na fasa a zuciyarsa to idan mutum ya fasa ya kudura a zuciyarsa zai saka sai ya fasa saki bai tabbata ba mun gane saboda ne hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari 2269 ya tabbata cikin sahih muslim 127 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi nafsuha ma lam tatakallam aw ta'mal bihi Allah ya yafe wa al'ummata matukar in ba ta yi furici da abu ba a zuciyarka ka faɗa ka aikata ba to Allah madaukakin sarki ya kyale ka ina fata mana fahimta in dai mutum bai yi lafazi da baki ba to shi kenan mata shi tana nan a mafi shi amma idan mutum ya kuskura ya yi ma matar shi saki uku da Allah ce au fariqu hunna bi ma'rufin wa ashhidu zawai ajlin minkum ku kawo shaidu idan ka san kai saki uku to ka fada kai saki uku idan mutum ya saki uku magana ta kai maganan matar ta dawo wajensa ba ta taso ba amma akwai mutanen da matar ya san ya sake ta amma sai kafa hujja da wani ya ce wani ya aure ta abin da yake faruwa kenan shine al-muhallil wal muhallala sai ya sanya wani ya je aure ta amma sai ya kafa mai hujja ya ci ko sharadi idan ka aure ta karka kwanta da ita shi kuma idan ya aura ba zai kwanta da ita ba to ko da ta dawo ba ta halatta gare shi ba

dubu biyu da uku da tara hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi dubu da ɗari da sha takwas hadisin ya tabbata a cikin sunan nasa'i dubu uku da biyu da uku dubu uku da hudu da uku dubu hudu dubu uku da dari hudu da bakwai da takwas da tara da sha daya dubu uku da dari biyu da tamanin da uku hadisin ya tabbata a cikin sunan ibn maja dubu ɗaya da dari tara da talatin da biyu muwafa na imam malik dubu ɗaya da dari biyar da goma sha bakwai hadisin ya tabbata a cikin sunan al-jarimi hadisi na dubu biyu da dari uku da sha hudu dubu biyu da dari uku da sha uku hadisin ya tabbata a cikin musulun imam ahmad bin hanbal hadisi na dubu ashirin da hudu da dari ɗaya da tamanin dubu ashirin da hudu da dari biyu biyu da talatin hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu ashirin da hudu da casa'in da ya tabbata dubu ashirin da hudu da ɗari ɗaya da arba'in da tara da ɗari shida da hamsin da shida da ɗari shida da hamsin da ɗaya hadisin ya ƙara tabbata dubu ashirin da shida da ɗari uku da hamsin a hadisin ya ƙara tabbata hadisi na dubu ashirin da biyar da ɗari shida da hudu dubu ashirin da biyar da dari uku da hamsin hadisin ya kara tabbata hadisi na dubu ashirin da biyar da dari takwas da ashirin da biyar da dari tara da ashirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Fatima binti kai aka kake ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka ce mai matar ta je ta yi aure amma mijin bai kwanta da ita sai manzon Allah ce a'a Lata tahillu lahu ba ta halatta gare shi ba hatta ya zuka usailataha wa tazuku usailatahu har sai ya dandane ta ita ma ta dandane shi kafin aure ya ya tabbata mun gane idan aka yi auren dole sai ya kasance mijinta ya kwanta da ita suna amma ba zai taɓa yiwuwa ka kawai ka dawo da ita ba musamman idan ya kasance saki uku ne wannan ana magana kan saki uku ne ba to a nan wajen da Allah ce wa hidu zawai adlin minkum ku kawo shaidu daga cikin ku adilai wa aqimu shahadata lillah ku ba da shaida tsakaninku da Allah to akwai mutumin da ba zai faɗa tsakanin shi da Allah sakin ku yi ba zai iya sakin mata saki uku tare to idan mutum ya ce ma matarsa na sake ki saki uku to nan malamai sun fashe gida uku shi ma idan ka ce wa matarka ka sake ta sake uku shafi'iyya suka ce mubahun hakan ya halatta sakin da kai domin abu suke cewa sake haramun ne to sakin ya tabbata ya halatta sakin da kai amma waya faɗo salatan saki uku ne ka kam ta tafi ba za ka dawo ba hatta tanki hazo da gairar sai ta auri miji wanda ba kai ba mun fahimci wannan in ji shafi'iyya kenan to ba malikiya kuma da hanafiya su kuma suka ce e eh, ya ƙa'u talatan sakin ya tabbata uku amma muharramun haramun ne mutum ya saki mata saki ku amma in ya saka din ya tabbata saboda hadisin da ya tabbata a cikin sunan na Abi Dawud 2194 hadisin ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi 1184 salatu jidduhunna jiddun wa hadluhunna jiddun manzon Allah ce ɗayan abubuwa guda uku gaskiyar su gaskiya ne wasan su ma gaskiya ne idan mutum da gaske ya ce an nika na aure maka da wancan kace ka karba ya tabbata abbalak da wasa mutum ya ce ko da gaske na saki wancan ta saku arwaja kome na dawo da ke ya tabbata ko da wasa ne mutane suna wasa da lamarin aure yanzu wani haka kawai ba idan ya jefo ci kawai ya ce matan nan tafe ke din nan sai ba ta tafe ba sai ce na fi ki akwai mutumin da za ka ga suna wata da matarsa ya jefa mata fulo ta jefo mai fulo ko sai ce to na jefo miki fulon nan ke tafe in ba ki tafe ba a bakin aure wallahi mata da shigar daga tana kasu sai ta juya baya sai ya fada kasa ka da shi nan ka shiga cikin damuwa kuma sai abin ya dame ta kai na da reka sai mutum ya fara zuwa a karamar kanta babu wata yar fatawa ce ka zo yar fatawa babu wata yar fatawa baka isa ba ka sake ta ina fata mana fahimta babu maganan wasa amma a nan wajen an samu mazhaba ta uku wanda suka ce idan mutum ya ce ma matarsa ya sake ta saki uku a kalma daya to saki ya yi wani ce a suwaye waɗannan Zubairu bin al'awam ɗaya daga cikin waɗanda aka musu bishara da gidan aljanna abdurrahman bin auf shi ma an bishara da gidan aljanna abdullahi bin mas'ud abdullahi bin umar duka waɗannan mutane ne mutane, kirki cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda akwai bisharori akan ta aljanna a cikin tabi'ai waɗanda suka gabata akwai qawu shi ma ya tafi a cikin magabata na yanzu, wanda suka dan gabata bayan sahabbai akwai shekul islam ibnu taymiya akwai tilmizu ibn al-qayyim shi ma ya tafi akan cewa idan mutum ya ce ma mata saki uku direct bai kara komai ba saki ɗaya to mu ma mun karkata ana domin wannan maganar sun ji malamai suka ce wannan kalmar cewa ye eh, a kalma daya mutum ya ce ya yi uku to ya halatta wannan shi ka Allah ce wa ashhadu za wai ajalin minku waɗannan maganganu akan maganar saki din nan ka duba littafin al-um na imam shafi'i mujalladi na uku mujalladi na biyar shafi na ɗari da sittin da uku ka duba littafin zadul ma'ad fi hadi khair ibad shi ma din mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in da ɗaya ka duba littafin kashafin ana mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da arba'in zuwa shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu ka duba littafin rawdatul talibin shi ma ɗin mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da bakwai ka duba littafin fathul bari mujalladi na tara shafi na ɗari biyu da saba'in da biyar zuwa shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu a cikin duba cikin littafin fathul fathul ma dan ka duba littafin sharhul ma'ani shi ma din mujalladi na uku shafi na dari biyu da hamsin da biyar ka duba littafin ibnu abidin shi ma din mujalladi na biyar shafi na dari biyu da talatin da biyu ka duba littafin majmu'ul fatawa na shekul islam ibnu taymiya mujalladi na talatin da uku shafi na littafin jami fi ahkamin nisa mujalladi na hudu shafi na 64 ka duba littafin takmilatul majmu mujalladi na hudu shafi na 64 duka magana akan maganar saki a dunkule a cikin kalma daya idan ka duba waɗanda littattafan duka zaka sami su kai ka duba littafin igazatul lafan an makai da shi ma din idan ka duba mujalladi na daya shafi na duka samu waɗannan maganganu Allah ya gafarta mana Allah ce wa ashhidu zawai ajrin minkum wa aqimu shahadata lillah zalikum yu'adhu bihi malami suka ce Allah ce zalikum wannan abin da ake faɗa muku yu'adhu bihi Allah yana wa'azi da shi ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar karshe wanda ya imani da Allah da ranar karshe shi zai zo ya faɗi gaskiya tsakanin mijin da kuma waɗanda suke yin shaida kowa ya zo ya faɗi gaskiya tsakanin shi da Allah amma wanda bai imani da Allah da ranar ƙarshe ba sai zungura ƙarya da dinga zaman zina shi da matarsa nawa ake yi mutane ba su da tsoron Allah mutum ya san ya saki mace amma sai koma suna zaman zina har su dinga hayyafan yaya Allah ya ce to man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe, mutane su tsoron Allah ku duba wani kasas wani hikaya na Ahmad Jalal isa ta 117 wani mutum ne min bagdad a kasar iraki bazazun yana siyar da kayan yaji da sauransu bawan allah ne yana zaune yana siyar da kaya ko wata mata ta bujiro mai tana bujirowa sai ta kalle shi tana ɗan kaɗa mai idanu ko ya rikice kusa akwai matan da in ta kalle ka sai ka ji mutum sai dai fara subhanallah walhamdulillah hankalin sai ya tashi sai ta ce ba na zo in sayi kaya bane na zo ne domin in duba mutum da ya kamata in aura kai kuma waka a kalbi waka a tafi kalbi zuciyata ta fada da kai ina so ka aure ni amma fa ina da kudi yana jin kudi ya ce yi eh zan aura shi kenan sai aura ya ce amma ina da mata yar babbana ne tana da bala'in kishi sai ta ce babu damuwa ko da da ranar ka dinga zuwa don kada ta san mun aure ranar da aka daura aure da da dare sai zo gida sai ce mata wallahi abokanai na sun kira ni akwai wani mitin da zamu dan yi da daddaren nan eh ki dan yi hakuri yau zan kwana a can sai ce babu damuwa ai magana kasuwanci ne suke kware ko kaji magareci yana zuwa suka je wajen ya zo na wajen matarsa matar kwana biyu an yi wata kafafe ta fahimci yana al'amarinsa ya canza ka san daga ka dan mata sabuwar budurwa to yawanci matan suna ganewa saboda kullum baka da gaskiya da ka ganta kana waya kai haka kaga mutum ya fara kada ba da kuma bai saba kada kafa ba sai ka gaida kada kafa kamar kamar mai rawan banjo a'a sai mata ta ce wa yarinya gidanta ki je ki bi shi idan ya fita kasuwa ina so ki gano mun wani abu mata ta yarinya ta bi shi ta bi shi yana zuwa kasuwa da azahar sai ya tafi ko sai je shiga wani gida yana shiga gidan sai yarinya ta gane sai ta tambaya da Allah wani gida ne wannan sai aka ce wata mata ce wani miji dan kasuwa ya aure sai ta ce oke ta gano tana zuwa sai ta faɗa ma matar shi matar sai ta yi cool down ko magana ba ta mai ba aka zauna tsawon shekara guda ana cikin wannan yanayi ana cikin haka fama ta sai mutu mutum sai mutu ita kuma matar ba ta faɗa mai ta san yana da wata matar ba yana mutuwa to ya bar dirhami 800 sai matar ce ta ce yarin ya zo tun da ya bar dirhami 800 yaro ɗaya yake da shi ni da shi dirhami 700 na yaron kenan gadon shi kenan dirhami ɗaya kuma tun da matan guda biyu ne ba tumuni ba ne tumuni kuma nawa ake raba ba gida takwas ba to sai a ɗauki wannan guda ɗayan sai a raba shi gida biyu sai ta ce wa yarinya ga wannan rabin kudin nan gashi a cikin buhu dauka ki kaiwa wanci kudin ta ne gadan ta ne ki ce mata gashi gashi bawon Allah nan Allah ya karba rayuwar ba ita yarinya ta dauki kudi ta tafi tana zuwa tana bata ita kuma sai ta bude akwatin ta ita wancan amaryar sai ta dauko wata takarda a cikin akwatin sai ta ce ga wannan takardar ki je ki kai mata tana kai mata takardar ita kuma uwar gida sai ta bude uwar gida tana bude takarda sai ta gani ni wane wane wane na take ki ke uwar gida sai ƙorgina ta ce a ah, to ashe tuntuni dama ya sake ni ma ban da gado kenan sai ce to dawo wannan rabin da na ɗauka na dirhamin nan ɗauka ki je ki biyar mata ki ce mata ai a cikin takardar nan ya sake ni ni da shi babu magana aure to a nan wajen ibn al-jawzi sai ce to wanne ne tafi hankali a nan shin ta farko ce ko ta biyu ne shin ana ajabu min aqli hula ula aw min fi'ati aqli saniya, shin hankalin ta farko ne ya ba mu mamaki ko kuma na biyu domin ta biyu din ƙarya take ba sakin aka ita da kanta ta rubuta in jirgin da amma ita wannan saboda tsoron Allah da kiyaye doka ta Allah tun da dai an rubuta kuma ya mutu sai ta ce a ɗiba kuɗin a miyar wa wancan domin kada ta ci haramu ku duba yadda ake bala'i akan gado amma ita wannan ta haƙura Allah ce wa ashhadu da wai ajra minkum wa aqimu shahadata lillah zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda yake ya doka Allah Allah zai kawo mai bauta. malamai suka ce kaman imam ash da shi da Abdullahi da abdullahi bin abbas suka ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja hada khassun fi talaq wannan yake banci masu saki ne kawai wanda yake dokar Allah a cikin lamarin aure Allah zai kawo mai mafita wadansu daga cikin malamin tafsiri suka ce a'a yaj'al lahu makhraja Allah zai kawo mai mafita in ya kiyaye dokar Allah bi sabri inda musiba yayin da masifar sakin auren yazo ka sake ta ba kana so ba ka sake ta Ka yi kukure sai ka sake ta ko kuma a'a sai mutum ya kasance da gangan ya sake ta saboda ranka ya ɓaci to idan ya ji tsoron Allah Allah zai kawo mai mafita mun fahimta waɗansu malamai suke cewa man yattaqillaha wanda yake doka Allah fi adai fara'ibihi wajen ba da farilla ta Allah to Allah zai kawo mai mafita waɗansu malamai suke ce ya ja'allahu makaraja menene mafitar da Allah zai kawo maka idan ka ji tsoron Allah waɗansu suka ce mutum idan ya saki mace ko da saki uku ne to Allah zai kawo mai mafita lokacin da wato suka suka zamo matar ta riga ta tafi shi ma ya kama hanyarsa gaba Allah zai kawo mai mafita tun da yayi abin dan Allah tunda an ce a kawo shaida ka faɗa tsakaninka da Allah ka sake ka sake uku to Allah zai kawo maka mafita waɗansu malamai suka ce lokacin da aka karan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne ya saki matarsa saki uku ya rasulullah sai manzon Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja amma ruwaya bata inganta ba ina ba ta muna fahimta to nan malamai suke ce ko saki dubu mutum ya ma matarsa in dai ya kiyaye dokar Allah Allah zai kawo mai mafita mun fahimta waɗansu malamai suka ce me ce mafitar da Allah zai kawo mai waɗansu malamai suka ce Allah zai kawo mai mafita yunjihi min kulli kalbin fi dunya wal akhirah dukkan wani bakin ciki na duniya da lahira Allah zai fitar da shi waɗansu malamai suka ce a ah, yuqni'ahu Allah bima razaqahu Allah zai wadatar da shi da abin da ya azurta shi waɗansu malamai tafsiri suka ce a wa man yattaqillaha yata'allahu makhraja wanda yake dokar Allah Allah zai kawo mai mafita mafita shine min kulli shidda Allah zai fitar da shi daga dukkan tsananin da ya shiga waɗansu malamai tafsirin suka ce a wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja mafitar da Allah zai kawo mai min kulli shay'in faqa 'ala an-nas duk abin da ya ba mutane kunci to shi Allah zai kawo mai sauki wadansu malaman tafsirin suka ce a'a wa man yattaqi Allah yaj'al lahu makhraja mafitar da Allah zai kawo mai shine Allah zai kawo mai mafita min an-nar ila janna daga wuta zuwa gidan aljanna waɗansu malam tafsirin suka ce a'a min al Allah zai fitar da shi daga cikin uquban rashin wannan mata ina fata mana fahimta في لا نعم يتوكل على الله شيء وَجَعَلَ إن الله قد جعل الله لكل شيء قدرا ubangiji ta'ala yake cewa idan ya kawo mai mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi min haythu la yahtasib ta inda ma la yajri bi sani ba Allah sai kawo maka mafita idan da kana ganin tsakaninka da matar shine kadai alheri to ka rabu da ita tsakaninka da Allah to Allah sai kawo maka mafita sai ka auri wata talleliya wanda ta fita ina fata mana fahimta wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ai Allah zai azurta shi min haythu la yajri ta inda ma bi sani ba nan malamai sun kawo kissa ta kamar yadda ah, in ka duba cikin al-mustadrak na Imam al-Hakim wanda ya ambaci cewa wannan aya ta sauka ne akan Auf bin Malik al-Ashja'i lokacin da kafirai suka dauke mai ɗansa da suka dauke mai ɗansa sai yazo yake gaya ma manzon Allah sai manzon Allah ce ittaqillaha wasbir ka ji tsoron Allah kuma ka yi haƙuri sai ya zo ya samu mata shi ya ce mata manzan Allah ce ita ittaqillaha wasbir mata kuma ta gagara yin haƙuri sai ya ce manzan Allah ya ce ita ittaqillaha wasbir sai ta ce to tun da dai manzan Allah shi ya faɗi wannan magana ta kai tana faɗan haka kuwa nan take sai ga yaron Allah ya fito da shi tun da sun samu tsoron Allah sai Allah ya fito da yaron yaron kuma Allah sai ya rufe idanun su abokan gaban sai ya kwashe awakin da suke da shi kaf ya fita cikin dare ba tare da sun sani ba yana zuwa da wannan dukiyar awakin sai baban ya ce a'a ba zan ci ba sai dai samu manzon Allah ya ce ya rasulullah yanzu zan iya cin abin da yaron nan ya kwato a wajen kafare sai manzon Allah ya karanta wannan aya man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib dake ina mata mana fahimta amma na ce muku kissar akwai abun fada a bakin malamai a wata ruwaya kuma wanda ibn mazdawai shi ma ya ambace ta daga abdullahi bin abbas cewa wannan mutumin shi auf bin malik al-ashja'i lokacin da aka tafi da ɗansa sai manzon Allah ce ku je ku dinga yawaita fadan la haula wala quwwata illa billah da suka je suka dinga yawaita fada suna cikin fada sai yaron ya dawo da ya dawo da wadannan awakin da baka fada da su yana dawowa da su sai manzon Allah ya karanta wannan aya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mun fahimta Allah zai azurta ka ta inda ma baka sani ba sai manzon Allah sai Allah yake wa manya tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbu ko kuma fa huwa hasbu a ta qadun da ta kuma Abu Amr duk wanda ya kiyaye dokar Allah annan malamin suka ce manya tawakkal ai man fawwada amrahu ilayhi wanda ya fawwala lamarin sa zuwa ga Allah wadansu malamin suka ce abinda ake nufi da wa man yatawakkal anan wajen ana nufin shine wa man تجنب المعاصي وتقوى الله من من اتقى الله يا kuma الله وجنب المعاصي كما يعني سنتي سابان الله شيني معنى ومن يتوكل وند يدوغر ga Allah an samu ruwaya wanda tana cin littafin Hilya na Abu Nu'aym mujalladi na biyu shafi na 92 Amir bin Qais yana faɗawa wa babbansa sai ya ce mai fawwid man fawwada amrahu ila Allah yastare duk wanda ya fawwala lamarinsa zuwa ga Allah wallahi ya huta Allah ya ce wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah shine mai isinsa malamai suke ce Allah ya isar maka ai Allah shine kafika ya isar maka duk abin da kake bukata dukkan bayin Allah masu dogaro ne ga Allah idan ka duba cikin suratu suratu ah, suratu ah, Ali Imran aya ah, suratu Hud da suratu Ali Imran aya ta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'budhu wa tawakkal alayhi ku bautata mai sannan ku dogara ga Allah ina fatan muna fahimta a suratul ma'ida haka nan a cikin a cikin suratu ali imran aya ta 159 Allah subhanahu wata'ala ta'ala yake cewa wa tawakkal ala Allah ku dogara ga Allah Allah a ko ina yana cewa a dogara akansa domin shi ne kada idan ka dogara Allah zai iya kawo maka mafita to ka dogara idan ka saki matar ka yadda kawai tsakaninka da Allah ka ce ka yi kuku ka yadda tsakaninka da Allah ka ce ɗaya ka yi kar ka yi ɓoye-ɓoye idan ka dogara ga Allah to Allah shi ne zai isar maka duk damuwar da kake ciki idan kana tunanin ba za ka samu kyakkyawa irin ta bane sai ya baka idan kana tunanin tana da kuɗi ne Allah sai ya baka wanda ta fi ta kuɗi domin ka dogara ga Allah ina fata mana fahimta su bayin Allah dogaro suke ga Allah bari ku ji annabawan Allah gaba ɗayan kuma su dogaro ne ga Allah Allah madaukin sarki ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin surat Ali Imran aya ta 159 wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila ka dogara ga Allah Allah ya isa shi ne wakili abin dogaro annabi Nuhu alaihi salam سورة يونس آية 71 إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت إن جاء النبي نوح يتي نادو غرق الله إنا فتمنى بيننا النبي إبراهيم عليه السلام سورة الممتحنة آية ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير النبي إبراهيم يتي نادو غرق الله إنا فتمنى بيننا hakanan annabi hudu alaihi salam shi ma din Allah madaukin sarki yake ba mu yake ba mu labari annabi hudu alaihi salam a cikin surutu hudu aya ta hamsin da shida. yake cewa inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ko na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijinku haka nan annabi shu'aibu alaihi salam shi ma din suratu hudu aya ta 88 wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu annabi shu'aibu kenan haka nan annabi yusuf alaihi salam annabi yaqub alaihi salam shi ma din a cikin suratu yusuf aya ta 67 shi ma din Allah yake ba mu labari yake fada yace alaihi tawakkaltu wa alaihi ji na dogara ga Allah wa alaihi fa tawakkalul mutawakkilun sannan masu dogaro ma akan Allah za su dogara me yasa ake dogaro ga Allah saboda shi ne kadai wanda yake baya mutuwa duk wanda ka dogara akan shi zaka yi nadama wata rana Allah ya ce wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamutu wa sabbih bihamdi ka dogara ga wanda shine rayayye la mutu baya mutuwa wa sabbih bihamdi ka dogara a gare shi idan ka duba suratul muzammil aya ta 20 rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila karka yadda wani mutum zai iya maka kun ba Allah shi kadai ba Allah ya faɗi maganar dogaro waɗanda suke dogaro a gare su mu'minai ne kadai suratul anfal aya ta biyu innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ubangiji ta ala yake a gare shi kadai suke dogaro kai ba ku ji duk mutumin da ya dogara ga Allah shaytan ma ya fi karfin shi suratul nahl aya ta 99 innahu laysa lahu sultanun على الذين آمنوا وعلى ربهم ya tawakkalu ubangiji ta ala sai dan bai da hanya a wajen waɗanda suka yi imani kuma sun dogara ga Allah kai idan mutum ya dogara ga Allah azabar Allah ma ya yi bai bai da ita da Allah سورة الرحمن سورة سورة الملك آية 28 آية 29 قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن min الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن bihi wa وعليه توكلنا sannan duk mutumin da ya dogara ga Allah hanya ce ta shiga gidan aljanna ina ba fata mana fahimta suratul ankabut aya ta 58 da aya ta 59 ubangiji ta alaji walladina amanu wa amilus salihati la nubawwi annahum min aljannati ghuraban tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajru al-amilin alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun ku ji akwai wata kissa ta tabbata in ji ibrahim bin adham idan ka duba littafin tafsirul razi mujalladi na 186 in ji imamu razi ya fassara wannan ya kawo wannan kisa a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu ta'ala da yake cewa ar-rahmanir rahim Allah mai rahama ne mai jin kai Ibrahim bin Adam ya ce wata rana raina ya bashi a cikin gida na rasa inda zan sanya kaina sai na ce kai bari fita wajen gari domin in huta Allahu akbar yana fita yace sai na je sai na zo bakin bakin kogi yana zuwa bakin kogi yace abun mamaki ko sai na ga wani katon kunama da na kalli na katon kunama sai na ga kunama ya yi kin majewa ina kallon shi ina kallon shi ya ce kunaman sai zo dab da bakin kogin yana zuwa dab da bakin kogin sai ga wani katon kwado ya fito kwadon sai ya juya bayansa yana juya baya ko ya sai wannan kunaman sai hau gadon bayansa sai ya shiga cikin ruwa yana tafiya yana cikin tafiya ni kuma na ce a'a sai na ce mai falfala zo ka ɗauke ni sai suna bin kaji masu cid kenan yana bin shi yana bin shi ya ce har aka je bakin gaba ana zuwa bakin gaba kwaɗan sai ya saukar da wannan kunama sai kunaman ya tafi ya ce ina tsara kallo kawai sai na ga wani matashi yana bacci a ƙarƙashin bishiya sai ga wani katon kumurci al'af'a ya taho yana fasa kai shi ya ce sai wannan kunaman sai ya taho kunaman yana zuwa sai ya taru wannan macijin yana taron macijin shi ma macijin sai jiyo ya tsaro wannan kunama sai suka yi mutuwan kansu ya ce matashin kuma sai ya tashi abinsa ya kirkisa cikin shi ya tashi ya tafi ya dogara ga Allah ya yi bacci a ƙarƙashin bishiya Allah ya turo kunaman musamman ya je ya tafi ɗin wannan matashin saboda ya dogara ga Allah lokaci ya yayi abinda na faɗa dai Allah madaukakin sarki sanya amin zani abinda na kuskure ubangiji ta Allah ya gafarta mu Allah sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh